الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما wa barakatuh karatunmu a wannan masallaci na juma'a na sheik abubakar mahmud gumi rahmahullahu ta'ala da ke kasuwar kaji a cikin birnin azare jihar bauchi najeriya karatun tarihin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan littafi na arrahiqul maktum bahasun fi siratin nabawiyya على صاحبها أفضل الصلاة والسلام لفضيلة الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله تعالى أيضا متقبا لغين مكبايا ذا متاشي أدرسين أشرين دقايا أبنغرين ديكي بياني dangane da zamantakewan larabawan jahiliya kafin zuwan musulunci menene suke yi daidai wanne ne ba daidai ba amma mu'amalatu rajuli ma'a akhihi amma mu'amalar da mutum yake yi tare da ɗan uwansa ciki ɗaya wa abna'i ammihi ko da ayyan baffanunsa wato wanda suka fito ciki ɗaya ko ba ciki ɗaya ba wa akhiratihi da sauran dangi duka fagar kanat muwaffada awiyya alaka ce shimfidaddiya mai karfi tana da karfi saboda balarabe yana son nasa yana son nasa inda danginsa ne yana so komai kuskuren danginsa in yana kaunansa ba zai ga kuskurensa ba ko laifinsa ba sai dai kai bare ya gana ka mun karanta a can ba illa min guzayyade gawat ga waiku haka suke musamman waɗanda suke ƙudda ƙud amma kuma suna nisa to sai su fara adawa da juna kamar yanzu idan ka zo ka ɗauki da bare-bari da filaɗi da kare-kare da sayawa da gudurawa da hausawa tushensu ba ɗaya ba ne ai in kai ta bibiya babansu ɗaya ne eh ina gani akwai masu jiya kama akwai wanda ba su yadda ba saboda an ji abin yayi wani bambara mai to da Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allah ya kawo an ga an gama zance daman duniya ta kasu kamar haka ta wajen ɓangaren hayayyafa duk wanda ka gan shi ɗan adam a duniya to asalinsa na farko annabi adam da kuma lana hawa ina ya ayyuhan ya ko mutane kaga wannan ya gwada banda aljanu banda aljanu da iskoki inna khalaqnakum min zakarin wa unsa lalle mun halice ku daga namiji da mace kamar yadda wata aya ta faɗa Allah tabaraka wata'ala ya halici mutane daga annabi Adam wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan kathiran wa nisaan kathirat kamar yadda aka watsa mazaje masu yawa haka aka watsa mata kuma masu yawa to daga nan kuma sai aka fara samun dukewa har zuwa lokacin da annabi nu alaihi salam ya bayyana yayi wa'azi wa mutanensa falasifa safihim alfasanatin illa 50 ama ya zauna cikin su shekara dubu yana musu wa'azi in banda shekaru 50 ne kawai babu wasu malamai ma suna ce ya zauna tare da mutanensa ya kai shekara dubu da wani abu saboda shekaru 550 yayi yana wa'azi to amma kafin ya fara wa'azi yana da shekara nawa ya fara wa'azi mafiya yawa annaba sai sun kai shekara arba'in annabi isa alaihi salam ne aka fitar da daga wannan layi da annabi ya haya kamar yadda wasu malamai suke yin bayani annabi isa alaihi salam da annabi ya haya mun zakariya فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما saboda haka shekara ɗari tara da hamsin lokacin da ya yi ta wa'azi wa mutane suna ta hayayyafa suna ta fasuwa kuma sun samu duniya suna jin daɗin duniya ya eh, suka ƙi yadda da abin da annabi nuhu yake faɗa saboda dama ka'ida duk lokacin da aka zo a rike gaskiya da yi bisa da mutane da suka rike ta waɗanda suka biyo bayan su zai wahala su rike kamar yadda na farko su a zo na hudu ma zai wahala su kai cikin kaso na ana baya baya ne ana son sau karshe da suka ki karɓa wa'azi kun ga ya zuwa yi bai gaba da rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tazarhum tudillu ibada ala yalidu illa fajira kafara kuma Allah tabaraka wa ta'ala yake mutum ne fada a cikin addu'a akai saboda aka bari ya turo ruwan kuka ne gaba da waɗanda suka tsira ba su mutum tabbas ko mutum tamanin ba to ko ma mutum tabbas ne ko mutane tamanin ne an ce ka kasa ba ɗaya zuriyar su lalacewa ta yi zuriyar annabi nuhu ita ta sake hayayyafa a bayan ba ina fata an gane ta wajen 'ya'yansa hafisu ya fisu da wane ne kamar yadda ake faɗa a cikin tarihi to duniya ta sake bunƙasa daga nan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya turo abul shine annabi Ibrahim alaihi salam to shi zuriyarsa manyan mutane ne suka fito a ciki mafiya yawa manyan mutane kaga wannan ya gwada zuriyar annabi Nuhu ta ci gaba da hayayyama yasa a ciki kuma sai aka sake samu waɗanda ire-iren su ne annabi nuhu alaihi salam ya musu addu'a a zamanin sa cewa rabbi la tasar an al-abdi min al-kafirin da yara saboda zamani yayi nisa da bukatar cin su ma yafi na farko yafi na mutanen farko don haka idan aka koma su za a samu su kaɗe za a sake maimaitawa da mafilatari da mabarbare da makarkare da ba an gaje da ba tsaye da mabuzuye da mahauke da mazarfane da koma wane ne wa hannun wani hawa aikin kujen su ne wanda yake yaruba suna ce kayan waduduwa waduduwa kuma kuma yamiya kuma hausawa ba ya fita ba ya fita daga magadana ko kuma bare-bare larabawa daga larabawa daga libya ko misra zuriyar amurbi ne abin nan eh, amurbi al'ad a yakunan da masu gaba da yasa suka ce ba zai ba zuriyar amurbi al'ad domin shi ne ya shigo misra duk da sun sarki kusa da gaba to kowa da ya tashi yana kokarin danganta kansa in ma yemen in ma siriya in ma misra in ma ina ne yana neman me yana neman martaba amma don ka bi ban guda ɗaya ne ko kan guda ɗaya ne ya sa wani mawakin laraba yana cewa kullum da nake wannan bilaila wala ilaha to bi rukunan bi zaka idan tabaka tumuhum bi duhurin tabayyana man yabki min man tabaka yahudawa da suka zo kana taɓa su sai suna ga addinin da suke yi addinin annabi ibrahim ne saboda darajar ne samu kuma kariya ne da kike sai ma yahudan ne sai san ma bani isra'ila ba duniyar zane ma bai san su ba saboda bayan ka ne da tsara kuma ana taɓa su kuma sai su kai annabi ibrahim shi ne kasar su. Ko ya yi kawon maka masu bautan gumaka wanda amru bin luhayyi al-khuzai ya dora su kai bayan sun sake addinin annabi isma'il alaihi salam kuma suna ce duk da mushrikancin da suke na bautan gumaka suka ce su ma annabi ibrahim shine jagoran bayan Allah ya tsare ta su cikin bakara me yake makana ibrahimu يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما wa ma kana min al-mushrikeen saboda haka ma kana ibrahimu Yahudiyan, wala nasraniyan wala mushrikiyyan walakin kana hanifan muslima walakin kana muslima ina fata gani. gane kusan muna tafiya da fasara ne haka ba kowane abu ne za a fasara shi ba to don haka su kuna kulawa da yan uwantakan su yanzu amma idan abin ya bazu kuma sai a zuwa ana fada kamar yadda ka je ka samu gungun filani da bare bari a waje guda sai ka ji suna fada ko akan wajen shan ruwa ko akan gonakai ko akan filaye ko wani abu makamancin wannan in ka je ka samu sayawa da filani kuma suna rikici akan menene gonakai ko akan wajen zama ko wani abu makamancin wannan to duniya ta bunkasa kenan to su ma laraba zamanin jahiliya haka na mala ya ce fakarkan wuya yauna lil asabiyyatil qabaliyya sun kasance suna rayuwa da ta'assubanci na kabilanci wa na laha kuma suna iya mutuwa saboda haka shi yasa wata rana annabi yake gargadi lokacin da rikici ya faru tsakanin mutumin Madina da kuma wanda ya hijira ya je birnin Madina muhajir da al'ansar. sai ɗaya daga cikinsu ya ce ya ku baki ku zo ku taimake ni sai ɗaya ya ce ya ku ‘yan gari alamsar ku zo ku taimake ni saboda haka sai suka fito sai aka sanar da annabi cewa fa ga rigima Shi ne sai ya fito ya ce yanzu da awan jahiliya za ku kawo mala. bayan musulunci ya haɗa kanku ya lal muhajirin wa ya lal ansar saboda abin nan din neman gudumawa ita wannan jahiliya ne saboda haka laisa minna baya daga cikin mu duk wanda yayi kira zuwa ga tribalism kabilanci baya daga cikin mu kuma ba addini bane annabi yake ko ba zai shiga aljanna ba duk wanda ya mutu a bisa kabilanci yaza za ka yi na ɓangaranci ko kai ka ce ɗan ɓangare kaza ne bari ka yi kaza to in ka je lahira za ka yi bayani ko mene ne ka yi in ka je lahira za ka yi bayani na sannan kuma wa kana ruhul ittima sai dai ruhi na haɗuwa sa'ida bainal qabilatil wahida wannan yana jagoranci a tsakanin kabila guda ɗaya Sazidu hal Asabiya wanda kabilanci yake karfafa ta wannan mun yi bayani wa kana usasun nizamil istima'i wato ya kasance tushe na tsarin zamantakewa huwal asabiyyatul jinsiyya war rahim ita ce kabilanci na jinsi da kuma dangantaka ar-rahim shine zumunci ya za kamar yadda kullum nake fala wannan mai littafi ya yi amfani da kalmomin larabci masu kyau kuma larabcin zamani da na da saboda haka mutum ya kiyaye zai taimake shi na'am yana da jaddada mana cewa suna ba da muhimmanci ga ƙabilunsu, inda ɗan kabila ne to yana son yan kabilansa sannan kuma idan ɗan uwa ne yana son ɗan uwarsa saboda zumunci to musulunci abin da ya rusa shine ƙabilanci wanda yake babu alheri a cikinsa babu addini a cikinsa kuma musulunci ya karfafa zumunci zumuncin nan ko da dan uwanka yana zakin ka ko yana maka ko menene inda ka take masa alheri ka masa kawai ka bar shi da da abun nan ɗinsa da damuwansa wani ya zo wajen annabi ya ce yan uwana ina sadar da zumunci suna yankewa ina kyautata musu suna muna namu ina musu kaza suna musu kaza wanda Allah ya ce la in kunta kama kulta idan har ka kasance kamar yadda ka fada baka annama su tifuhumul malla su ne kabar su cikin damuwa wala ya zalu ma ka min Allah zahiru kai ba za ka gushe ba akwai mai taimako daga wajen Allah yana tare da kai saboda haka karka da mu eh ayi kokari a sadar da zumunci duk wani lokaci kun ga dangi wato ba su da kirki wasu dangin kuma bakar maganar su fi tada wa mutum hankali za ga mutum kana masa goma na arziki amma yi ya yanka maka magana sai ya gwada cewa kamar da ma Allah ya riga ya yi shi ne don ya dora nauyinsa akan kafalansa alhali kai kana yi ne fa ka taimake shi kawai tsakani da Allah saboda dangantaka da irin wannan karka saurara ka toshe kunyanka eh duk abin da zaka yi na alheri kawai ka yi abinka shikenan na'am wa kanu yasiruna ala al-masl sa'ir sun kasance suna tafiya ne a bisa misali wanda yake mai gudana almasal kamar mu ce karin magana ko magana masu hikima eh, akwai al'amsalul arabiya kuma suna da irin wannan karin magana na larasi ko maganganun masu hikima wani lokacin an fada za ka ga zahirin ba haka Kamar a ce guntun gatarinka ya fi tsari ka bayan to kaga wanda ba ya jin hausa sosai zai ce to wato da guntun zanta yin haka eh ka je da fahimtar haka amma ana nufin duk abin da kake da shi ma bai takara ya karya ba to yi kokari ka dan rage makanka wahala ba sai ka jira wani ya gama nasu wani ya ga dama da ke ta kai irin kai yana zama ko ya ce shi ba zai yi ba sai lokacin da ya ga dama har lokaci ya kure sai kuma kana da guntun gatarin ka ba kai komai ba eh amma waɗanda suka karanta hausa ana ce ba haka ake nufi ba saboda guntun gatarinka ya fi sari ka bani wato kamar maganar masu hikima ne a cikin rayuwa karin magana tana kunshe da bayanai da yawa na wannan maganan ita ce unsur aka ka zaliman au mazluma annabi ma ya a cikin hadisi ka taimaka ma ɗan uwanka yana azzalimi ko wanda aka zalunta to su zamanin jahiliya in shi ya je tsokano fada suna goyon bayansa idan shi aka zalunta kwarai da gaske suna goyon bayansa unsur aka ka zaliman aw mazluma ba ruwansu alal ma'ana al-haqiqi a ma'ana ta hakika min gairi ta'dil allazi ja'a bihi al ba tare da gyaran da musulunci ya zo da shi ba musulunci ya gyara eh min anna nasra zalimi annabi ya ce taimakon wanda aka zalunta ko wanda ya yi zalunci shi ne kafuhu an zulme ka hana shi zaluncinsa ka hana shi zaluncinsa tun da annabi ya ce mutura kaka zaliman a mazluma sai sahabai suka ce a. Ah. suka ce to ai wannan an zalunce shi a fili yake a zalumi ma a taimake shi ba to ya ci gaba da zalunci ma za Allah ya ah, ba haka ba ku hana shi zalunci kun taimake shi eh taimakon kenan dun ba haka ba wani zai jawo muku jangongo wani haka kyale shi yana zalunci zai ja fitina wa mutane ne da musiba iri daban-daban wata ko fitina sallatu fi nan lazina zalamu minkum khassa ai in kun bar ja'iri a tsakanin ku to zai jawo muku fitina ne wanda bai san hawa ba bai san sauka ba ma zai shafe shi to duk da haka illa anna tanafusa sai dai tsere-tsere wajen neman matsayi fi sharfi wa suɗaɗe wajen neman daraja da ɗaukaka da jagoranci kafiran mata na yuki ilal horobi bainal ƙabaye sau da dama shi ne ke kaiwa ga yaƙe-yaƙe a tsakanin ƙabilu halatti ka ne ji ma'uha abin wahin wanda za ka samu babansu ɗaya ne can kakanku guda ɗaya ne amma daga baya da yake sun hayayyafa da su kuma suna yaƙi a tsakaninsu kama nara zalika bainal aus wal khazraj kaman al aus wal khazraj aus da khazraj fa wa da kani ne suka zo bangaren madina suka zauna kowannensu sai da ya kafa unguwa guda da zuriya masu yawa sai shaidan ya shiga tsakaninsu su ne a kawalin nabi sallallahu alaihi wa sallam ɓangaren wato kawunaye kawuna yi na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da rikici ya shiga tsakaninsu suka zo suka yi rikici akan mace neman aure wannan yana neman alam kawai wani ya faɗi magana wancan ya faɗi magana suka ta yaƙi yaƙi aka kashe mutane akan raƙumi ma sai da suka shekara wajen arba'in suna yaƙi akan raƙumi guda ɗaya raƙumin wani babban mutum nan ja an tare shi aka zo aka yi ta sassare mutane sai Allah ya kawo musulunci wasu daga cikinsu ba su wuce mutum shida ba su suka zo birnin makka a lokacin musulunci yana shekara ta shida ko ta bakwai da zuwa duniya maka kaf gaba ne ke shida ko ta bakwai ko ta takwas haka a nan zakani tunda daga zuwan mutanen madina na farko zuwa hijiran annabi shekaru uku ne sun eh, ga kusan shekaru goma kai eh, haka ne zabi a shekara ta goma annabi ya tafi fa'ifa a shekara ta goma nana khadija ta rasu a shekara ta goma abu talib shi ma ya duniya a shekara ta goma ba na sare na farko yin imani da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a shekara ta goma aka yi isra'i da miraji da manzo Allah shekara ta goma aka tsaga kirjin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam hadith wal haram da suka zo su waɗanda suka zo sun zo neman goyon baya ne domin su yaƙi 'yan uwansu a cikin birnin madina suna shigowa birnin makka sai suka samu annabi yana wa da suka saurara sai ɗaya daga cikinsu wani abin mamaki ƙaramin cikinsu sai ya ce musu za khairun wannan shi ya fi alheri daga abin da kuka zo nema na goyon bayan waɗansu 'yan ta'adda su taimaka muku wajen halakar da 'yan uwanku a cikin garin ya ce ni na ganin mu karbi wannan dawa mu karbi wannan dawa shi ne zai haɗa kanmu shine suka je suka bayyana ma annabi ga sunna yace to a to shikenan yace amma ku boye suka koma birnin Madina suka fara yadawa da shekara ta zagayo sai aka samu mutane goma sha biyu ku. duk lokacin da aka fara gudanar da abubuwa kan samu masu tunani ne ko akwai yari nan samu wani mai baki da wani wawa da wani baki yake kafin duk ana samu a abin da waɗannan ba a lissafin su don za su kawo matsala wanda yana faɗin strategies ne ko policy ne na rayuwa mutane goma sha biyu da suka zo suka yi kulle yarjejeniya da annabi ya ce shekara mai zuwa ku sake dawowa shekara mai zuwa suka zo da mutane saba'in da biyu to a lokacin ne saba'in da biyu suna ji suna da ƙarfi suka ce yanzu kanka koma birnin madina a cikin waɗanda yan shekaru aka fara samun ɗan haɗin kai wani abin mamaki tunda musulunci ya fara shiga shine har abdullahi bin ubayi bin salul shugaban munafikai yayi tsammanin za a sallama masa a baki sarkin madina diran annabi a birnin madina ya warga wargaza wannan shi yasa shi kuma yace to har abada ba zan bi shi ba amma da annabi bai yi hijira ba da bai zo ba kaga Abdullahi bin Ubay bin Salul yutawijuhu shi za su nada ki to na farko sun karbi musulunci shekara ta biyu an samu mutane goma sha sun zamo abin nan shekara ta gaba an samu mutane saba'in da wani annabi ya zafi annuka ba a cikinsu suka zamo manyan wakilansa suke sai musulunci ya fara haɗa kansu kamar yadda alkur'ani ya faɗa lau an fakta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum yanzu ko mutane da suke taruwa nan kudi ne ya tara mutane Allah tabaraka wa ta'ala yake tara mutane ba kudi ne yake tara mutane ba to Allah tabaraka wa ta'ala ya hada maka zukatansu lau an fakta da za ka kake dukkan abin da ke cikin ƙasa naka ne ka ɗauka ka bayar don ka haɗa kansu kansu ba zai haɗu ba sai Allah ya sauwake maka ya sauwake maka kuma saboda musulunci ne ka ji daɗin karanta ya za yanzu an zo ana warewa za ka samu muna da kare-kare muna da bare-bare muna da wane ne filani eh ba mamaki a cikin kuma akwai an gasawa mai yiwa ma akwai akwai aili Allah taimake mu to haka abin yake na'am al'auku wal khadarak to sai Allah ta'ala ya kaddara gwamnatin islama sai ta dawo ma tsakanin al'auku wal kuma suka taimaki musulunci har Allah ta'ala ya ba su suna na al-amsa to maganan cewa kai da kabilan aus ne kai da kabilan khazraj ne ma ya bata sai dai a cikin tarihi na malaman hadisai eh zaka ji an ce al-ausi to da kabilan al-khazraji daga kabilan khazraj saboda ana kiyaye wannan tarihin ga aku wa zubiyana ga kabilan abusu da zubiyana wa bakar wa taglib da kabilan bakar da taglib wa gairiha wanda yake duk tushen su ɗaya ne amma suka wayi gari suna ta fada a tsakanin su amma alaka bainal qaba'il al-mukhtalifa amma alaka da ke tsakanin ƙabilu daban-daban fakar kana mufakkakatal ta mama. wannan kan awarware yake gaba daya eh, mun yi bayani a can baya wa kuwahun mutafaniya fil rufi karfin yana karewa ne a wajen yaki illa anna rahaba sai dai saboda tsoro wal da ainihin firgiti min ba'd at-taqalid wal ada daga waɗansu ta da al'adu al-mushtaraka bai na dini wal kurafa wanda suka yi tarayya a kai na abin da ya shafi addini ko kuma ƙurafa. kurafa shine saci faɗi ko wani canfi ربما كان يخفف من هجتها ha. wani lokaci yana sassauta kaifin wannan abin da aminsa wato an samu sun dan yi istiraki akan wani abu to sai su dan sassauta eh shi yasa wadan suke ganin amurbi ne luhayy al kuzai da ya kirkiro gumaka sai ce mutanen bangare kaza ga gunkin to wajen bautan gunkin ba za su yi fala ba kabilu daban-daban sai zuwa amma dai ba daidai ba ne kai abin da kake gani shi zai hana kan mutane yamma abin da alkur'ani ne yake gani ko hadisan annabi ba to kirme ne saboda baka yi sabaka kirkiro wani abu wanda zai hana kan mutane sai abin da shari'a ta goyi baya na wa hayanan wani lokaci kanatin muwazat akwai walitaka walhal akwai wato rantsuwa na yarjejeniya suna da wani abu guda idan suna son su karfafa alaka sai su ce to waɗannan kufila ne da waɗannan gudurawa sai a kira shugabannin waɗannan shugabannin waɗannan sai su zauna su yi yarjejeniya kamar rantsuwa ne sai a sa hannu in an kawo farmaki ma waɗannan waɗannan za su taimaka musu an kawo farmaki ma waɗannan waɗannan za su taimaka musu wani lokaci har da gado to kamar an kashe adawa da yaƙi nan har abada a zamanin jahiliya ko waɗanda suka yi haka wata ba'iyya sannan kuma akwai biyayya sai mun yadda kuɗin nan ku ne Allah ya ba ku shugabanci mu muna goyon bayan ku saboda bala'i suna da bala'i a wajen yaki ko wani abu makamancin wannan to wani abun ka samu ya fi karfin ka ko wani ya fi karfin ka ba dole ka bi shi ba eh, shi ne wata bayayya wanda yake tufdi ila tima'il qaba'il al-mutaghayyira wanda yake kaiwa haduwa yake kaiwa ga haduwan kabilu daban-daban wa kanatil ashhurul hurum rahmatan wa aunan lahum ala hayatihim kun ga watanni masu alfarma wannan tun zamanin jahiliya suna kiyaye su watanni masu alfarma wato sun kasance masu taimakon su ne a bisa rayuwarsu mai tausaya musu ne rahama ne gare su zaman kuma Allah ya faɗa inna idan ta shuhuri inda Allah suna ashara shahara watanni a wajen Allah fi kitabillah guda goma sha biyu ne minha arba'atun hurum a cikin su akwai watanni guda hudu su waɗannan masu alfarma ne da maza Allah ya taki lissafi sai ya mai da wani wata da wani wata da zulƙada, da zulhicca, da muharram ya ce da mai wa rajab mudar bayna jumada wa sha'bana annabi ya ambaci wata na goma sha ɗaya da sha biyu da wata na ɗaya sannan sai ambaci rajab shi daban yake waɗannan watanni uku a jere suke ƙarshen shekara da farkon shekara to a lokacin da suke samun walwala domin kowane balarabe yana girmama wannan sukan ajiye makamansu hatta maki a gaba za mu samu suna kiransu abin nan suna cire menene al'afinna munasilul afinna maki sai su cire tsinin karfen da ake sawa sai su cire tsinin, watanni masu alfarma sun shiga ke zulqada ko zulqida da zulhijja ko zulhajja da muharram da amma idan ba ku manta ba an samu waɗansu daga cikin zuriyan annabi isma'il da suka ji wuyansu ya yi ƙarfi sai suka ba da dama ma kansu suna iya canza wannan hukunci na al'ashurul su ɗauka daga wani wata wani wata su mayar da shi wani wata saboda suna gadaran su jikokin annabi ibrahim ne mun karanta zuwa can baya shine Allah tabaraka wata'ala yake innamal nasibu da fil kufri wannan kafirci ne yadda Allah ya ajiye abu to ba mai canzawa saboda haka har duniya ta nade waɗannan mus'anni, suna nan suna da alfarman su fala tazlimu fihinna anfusakum ubangiji ta'ala ya ce kada ku zalunci kayan ku a cikin waɗannan mutane to a zamanin jahiliya waɗannan watanni suna taimaka muku a cikin watannin mutum zai haɗu da wanda ya kashe babansa ba zai taɓa shi ba kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya hurumin makka haraman aminan wa yusafafun nasu min haulihim mutum zai haɗu da wanda ya kashe ubansa a jikin ɗakin kaba a hararin maka ma ba zai taɓa shi ba yana fita kuma sai bala'i ya kauri to ne mala yake ba mu labari duk da rikicewansu watanni masu alfarma sun taimaka mu wa hutulu ma'ayishihim da kuma samun abubuwansu na rayuwa sun kaji an ce maka isha abin rayuwa kowa yana da hanyar rayuwarsa za ka samu wani ɗan kasuwa ne wani manomi ne wani ma'aikacin gwamnati ne wani eh, mai sana'a ne wani ɗan kame-kame ne ma'isha kenan jami'in sama'ayi hmm. fakar kanu ya manuna fi ha tamamal am sun kasance suna samun aminci cikakken aminci lishiddati lishiddati iltizamihim bi hurmatiha saboda tsananin lazimtuwansu da harancin waɗannan watanni babu yaki a ciki to ba sa yaki a ciki ya kulu abu raja al-usaridi abu raja al-usaridi yana cewa idza dakala shahru rajab idan watan rajab ya shigo zaki yana dan tsakani kulna muna cewa munasilul afinna mai cire tsinin maki fala nada rumhan fihi hadida ba ma barin maki Akan kansa tsinin maki na karfe wala ta'aman ko kifiya fihi hadida a saman akwai tsinin kifiya illa na za'ana ku kai mun cire wa alkainahu mun jefar da shi shahar rajab wata rajab da sauran watanni masu alfarma wa baki fi baqiyatil shirin hurum suna gwada muka cewa akwai zaman lafiya ka zo ne abin mamaki ke a jahiliya suna kiyayewa sai dai kawai dan gangancin da suka sa wa kaifar al yace a takaice shine samari in ka jance kisarar kalam to samari an alhalatar itima'iyya lalle hali na zamantakewa kanat bil hadidi min al wal imaya inda ya zamantakewa ne tsakanin kabilu ko yayi kasa ainu ga rauni ga makanta wal jahlu daribun asnaba ga jahilci wanda shi wato jahilcin da ya buga ɓangarorinsa daban-daban magana ce cikin magana amma dai na fasara kai zai a ce jahilci ya buga asnabahu ɓangarorinsa daban-daban ba bahu ba ko ba asnabahu eh sanab kamar yadda wani mawakin larawa yana cewa alala ya halan ahadun alaina fa na jahalu fauka jahalil jahilina idza balagal al samu lana sabiyyun takhiru lahu aljababuru sajidina biya ce duk wanda ya mutu kayan kara to za su yi masa na itace ta zauna ya gwada babu hakuri kenan ya ce mu duk wanda ya mana jahilci inda ya mana ƙauyanci wallahi ƙauyanci za mu masa alhali musulunci shi kuma ba haka ya ce, mai musulunci ya ce idfa billati hiya asar wala tasawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya asar fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin azim akwai hakuri akwai hakuri wani lokacin sai ka danne zuciyarka, fasahi safal jamil shi kuma sai ka kauda kai abin yana daminka sai ka da kai inda hali ma ka bar wajen don ba haka ba in ka tashi ramako ba zai yi kyau ba wannan ana kiransa jahilci to shi yasa ni ina cewa yana da kyau lokaci malamai su dinga adoptin din abin da suke dan kokarin karantawa eh akwai wani malami ne babban malami ne da kai wani abu kaji ashar din da yake rugawa na ce kai wato na tsorata ashar manya-manya na to ni na roza ma mai zance saboda bai kamata ba dole ya rinka danna zuciya in ba ka danna zuciyanka ba to kayi abin da jahiliya suke in ka danna zuciyanka kuma musulunci ne da wa musulunci shi ya danne ka eh kamar yadda wani malami yake cewa duk da muke ganin mu na wallahi kowa ma madan iskan kansa kawai qur'ani ne da hadisi ya sa muka yi lauki ko ba ka bane Eh, amma kowa ma ɗan iskan kansa ne Allah ya kyauta na'am wal khurafatu laha jaula wa tawla eh kamfe kamfe suna ta yawa tsakanin mutane wannan ma kalma ce da larabci domin su gwada balaga jaula wa tawla wannan su ya ishu na a. wani lokaci mutane suna rayuwa kamar dabbobi wal mar'atu tuba wa tushara mace ana sayar da ita ana sayanta amma yadda mafiya yawan bayi mata ha kawai wanda ya fi wani karfi zai je ya mamaye kabila kamar yadda irin waɗannan yaƙi a suka shigo nan a da farko yaƙi shek usman bin fauzi jihadi ne amma daga baya sai aka mayar mallakan bayi ne da mallakan ƙasashe da gwada ƙarfin mulki sai ga basarake ya tara zinariya masu yawa talakawansa suna cikin talauci wazala sallallahu alaihi wa sallam maka tara ganima ba tarawa yake yi bayan ya babba da wanda za a ba su kuma ya tara ai ta ajewa ba ku wanda ya zo da damuwa da menene zai dauka ya baki ga zakka alkur'ani ya ambata amma ba ka ta tara abu kai ta tara abu a da mutum sai ya mutu ba sarake sai ya mutu duk zinarin da ya tara da ki za a ga fi ne shi ba ga na samu a kasar misra ba har yanzu akwai waɗansu fara'ina fir'aunoni na kasar misra da aka fi ne su da zinare to ba misra ka ba har da kasake da yawa ana tono su a cikin kasa kwanan nan ma akwai wani malamin nasara wanda ya mutu sai wani ya ba da gudunmawa mota suka hada masa ko miliyan nawa ne wai ya samu kudin kashewa in ya je lahira sai wani ya ce to duk an an tara ko miliyan sha biyu ne ya ce ni ku ba ni don sa kawun don masa taransu ba domin kare je da eh, ya ce a hanyar lahira ma akwai yan fashi da yi kaga shi yana ɗaya daga cikin yan fashi da muka eh yanzu wani musulmi ne zai yadda a jiya fi ne yake a jiya fisi ne kada mota mai tsada ko a jiya fisi ne kada azuna a tali kafa ne idan aka nema maka mai tsada duk wanda suka ba da shawarin hakan sun je lahira sai sun yi bayani eh mai kafa ne an yi wa mutum mai tsada da alfahari an bar shi cikin damuwa lokacin da ya zo duniya da mai ya zo karuna da zai zo duniya da kuɗi ya zo a hannunsa ko wani ɗan salala da zai zo duniyar Najeriya sai ya riko kuɗi. Ai ba wanda ya zo da fifi, To haka ko zai tafi babu fifi. Allah ya kyauta. Na'am. To wal mar'atu tuba'u wa tushtara. wato Amalu ana mu'amala da mace shi a hayana. yadda ka san wani tsandareren abu concrete concrete shine abin da bai da rai kamar yadda suke fara concrete now za ka gaiki gashin nan jin sai yadda aka juya ta yasa wani lokaci za ka ga ana ce mace ta yi biyayya wa mijinta ko ma yaya ko tana sallah ya kira ta ta yanke sallah yi ga maza su suna kokarin ibada mata ba sa ibada kullum suna cikin wahala ba daidai ba ne akwai ibada na Allah ba sauke masa sai ta yi sannan akwai biyayya ga mijinta wala alaka bain al'umma wahiyatun mafuta alakan da ke tsakanin al'umma fantacciya ce yankakkiya ce wa ma kana min al ce kuma duk abin da aka samu na hukumomi na can sama su kuma fajullu hammatiha su kuma babban damuwansu mil ulkaza'i su cika takkunan su ne ha daga talakawansu su su matse su sai su cika jakakkunan su eh kowanan su a yanzu ana samun shugabanni za ga suna da kuɗi da yawa suna ganin mutane suna kuka da talauci suna ta dare mutumin da yake kara saba'in ko kamanin da biliyoyi ne zai da su eh sawa'un kana shugabanci na gwamnati ne ko na siyasa ko na sarauta amma mutanenka ba za su ba da shaidan kana da zakka ba ba za su ba da shaida kana taimako ba kana ganin ka je lahira sai Allah ya kyale ka da wannan rawani ko da alkebba da me za ka yi gadara in ka je tunda komai kulinka komai matsayinka Allah tabaraka wataala ya kaddara yadda za a take ku fatan quratan gurla kama bada akun ta'udun wa dan alaina inna kunna fa'ilin Allah ya kyauta na'am aw jarri al alama ala manawi'iha ko kuma sai ta jawo yaƙi ga yan adawar shi shine yan adawar suna shugabanci suna amfani da talakawa wajen jawo yaƙi yanzu abin da yake faruwa a sudan kenan abin da yake faruwa a sudan abin da yake faruwa a libya abin da yake faruwa a tunisia abin da yake faruwa a ko a iraki ko a ina ne sun maganar shugabanci ne kuma ko najeriya jam'iyyun nan gaba daya in ka ɗauko manifesto nasu babu wani bambanci babu wani bambanci tun da ba mai aƙida eh in gwamnatin kwaloluwa ga inda take to kai an zaɓe ka wancan fati zaka koma wancan zuba da baka da aƙida ga masu yawo nan da nan da nan kun san karatu fa dama haka yake a bugi nan a bugi can a bugi ni ma ina dukan kaina yawa don karkace wa'azin yana karewa sahabin amma ba kiran suna wanda ya san yana yi ba daidai ba ya sani Allah ya samu dace alhala al-iqtida al Do yana yanayin tattalin arzikin su fa ai mutanen da ka je su ga yadda suke zaka samu tattalin arzikin su bai da karfi duk inda ka ji suke da zaman lafiya zaka ji tattalin arzikin su yana da karfi yanzu dan barazanan nan da shugaban Amerika yayi wadansu ce a suna kokarin za su janye jarinsu a najeriya dama ko da bai kawo hari ba amma mu muna jin an kawo harin ba mu kale za mu rubu cikin da ya kawo harin ai ba mu kale za mu mutu ba eh ba mu kale za mu mutu ba yanzu waɗansu dubbai 'yan najeriya da aka hana su biza an ba su biza ma aka soke yanzu kai kana nan kana alimari mai kasani mai kasar me yake gudana amma su suna can suna cikin damuwa kai ne ne damuwanka Sai kan ba kayi nomanka ba ko kana ta aikin agaji ba kai noma ba <laughs> eh, saboda yana karantawa ne sai na yi abin nan ana ce musu su yi haƙuri kawai su dawo najeriya problem ɗin shi ne da yake su can tattalin su yana da ƙarfi za su iya dawo najeriya ba ko sun dawo ba za su iya zama ba kamar tikare ne a saudiya buya yake yi ba zai fito ba sai da daddare akwai wuraren da bai isa ya je ba yana zuwa za a kamo shi a dawo da shi najeriya amma ya gwammace da haka saboda duk abin da ya samu in ya turo najeriya aka canza za a iya saya masa babban filiya inda ba ka tsammani za a gina masa gida za a yi masa kaza kuma can babu maganan yunwa eh, mutumin da ya fito daga masallaci zai tafi gidansa ko wani balarabe ya fito daga gidansa damar kudi ya riga ya dame in ya ga wani haka alarme menene ya ce ju ya ce ju ya ce ta <laughs> eh, ina kuma ne da meka to zo irin masu shagunan nan masu abunan nan abinci sai ya je ya rubutu ya ce abin da ya ce to sau nawa kake son ka ci abinci haka su kuma ba su da haɗama irin namu domin duk bakin ka in kaje sai ka sassauta ma cikin wallahi wallahi kuwa a ce wai ka ci da safe da rana da daddare ba zai yi ba ya ce wani irin abinci kake so ko menene sun ku dinga baki sau biyu yake so ko sau uku sai ya sa hannu duk ƙarshen wata shi ba sai ya zo ba kawai zai karbi abu na nasu sai tura mu shi kuma wannan karba zai yi kun ga bai tambaye shi daga ina kake me ya kawo shi ba zuwansa to shi ko in ya dawo Najeriya yana hannun kawunsa ko babban to shi ma fama yake yi da kannensa yaushe zai ji da shi ka gani ga rashin zaman lafiya kana kwance a gidanka wallahi hankalinka ba kwance ke ba Duk ko za su iya manta wasu bar su a buɗe ko kwana nawa ne ba za a taɓa sata ba in ba don haka ba irin wannan gadin ɗin na cikin gari da ake buɗewa za ga wasu ciyawa ne da menene sai ga mutum ya je ya yi cikinsa kawai ya kwanta saboda ruwa yana bulbula a wajen da rana da daddare sai su kashe zuwa wani lokaci ya dan shanye waje ya yi sanyi sai su je su saka su sai su kwanta har gari ya waye sai asuba tukuna zai tashi za ka yi tafiya daga bangon saudiya zuwa bangon saudiya baka tunanin kidnappers baka tunanin wani farawo sai dai kawai ka yi tunanin ka saba ma dokan kasan kyamara na ɗaukar ka kana sabawa kyamara zai ɗauke ka yana ɗaukar ka zuwa wadansu 'yan mintuna daman wayanka ta za ka yi rijista da sunanka sai su ce ka yi mukalafa kaza taronka kaza ne idan ka je gaba za ka samu inda za ka biya tara idan ka yi awa kaza ba ka biya taron nan hukuma za ta kama ka kana zuwa sai ka je ka biya tara sai ka wuce gaba za ka sake to don haka yin aka samu rashin zaman lafiya to tattalin arziki ba zai kyau ba wallahi najeriya nan da kuke gani ba babu kudi ba ne tsaban fitina ce kawai ai kuna ganin duk wanda ya je can sama ya samu lalitan ya rike bayan waɗansu shekaru idan ya sauka kuna ganin talauci tare da shi sai dai wani lokaci abin takaici waje ake kaiwa sai ce ai dangi ba su da gaskiya maciya amana ne mutanen ƙasa maciya amana ne shi ne fari kyakkyan maciyin amana ya yi baya so a masa ina ganin cewa yan majalisa masu ba da dama ciwo bashin 1 trillion ya sa ka ce ƙasashen waje suke cewa najeriya wani irin abin nan ne tana da arziki amma ana ba su 1 trillion din da za a bayar za ka samu za a aikin kirki ba kuma ko kun faɗa ƙariya kuke yi don ba za ku yi aikin kirki ba kwashewa za ku yi bayan kun kwashe maka zo taron united nations yake da kuma sai a jana jawabi yana sai a yafe mana baki alhali wani yana cewa yana rubuce a hannunsu sun ba ku baki sun san manyanku ne suka kwake yana rubuce a hannu tun da akwai waɗansu hanyoyin da ake bi da lambobin da ake bi za ka iya gane arzikin da mutum ya mallaka a duniya wallahi wani za ku gaishe yana zuwa zai zo ya shigo azarin nan ka gaishe abin tausayi sai ka ji an ce maka yana da luka a waje amma kuma anan sai ga kawunsa ya lankwasa saboda yunwa ko wata gwaggwansa ciwo ne ma ya kashe amma yana da luka a waje sai mutum ya fito siyasa ya ta fitar da kuɗi a banza yana kashewa a banza shi yasa sai ka samu addu'an da za a masa mai kyau ba ta da yawa wa man yaj'al al ma'rufa fi ghairi ahlihi yakun hamduhu zamman alayhi wa yuzman na'am amma al hala al iktifadiyya amma hali na tattalin arziki na larabawan jahiliya kafin zuwan musulunci Na fata alhala al to tana jin hali ne na zaman da tun tunda babu zaman lafiya ina za a samu karfin tattalin arziki yana da wahala a samu wa yatarihu zalika idza nazarna fi turki ma'ayit al-arab hakan yana bayyana ne in muka dubi hanyoyin rayuwar larabawa fa tijaratu akwai kasuwanci kanat akbar wasila ita ce babbar hanya lil husuli ala hawa'idil haya domin samun bukatun rayuwa wal jawla at-tijariyya amma yawon kasuwanci latata ta ba zai yiwu ba illa idza sada al-amn sai idan an samu aminci da zaman lafiya wa kana zalika mafqudan wannan kuma mafiya yawan lokaci wato rahakke ne fi jaziratul arab ainihin tsibirin larabawa kafin zuwan musulunci illa fil ashhuril hurum sai a cikin watanni masu alfarma kuma watanni ne kawai ɗaya ma ya zo daban guda uku ne suke jere duk sauran yaki ne kawai da fitina sai kaga kasuwanci ba zai yi wa hadhihi hiya shuhurul lati kanat waɗannan su ne watanni waɗanda suka kasance tukadu fiha aswaqul arab ashhira a cikin watannin ne ake kulla manyan kasuwanni na larabawa kaman ukaza kaman zilmajaz kaman majanna wa gairiha manyan kasuwanni ne amma mu yanzu muka tashi muna lissafin kasuwanni ya suna da yawa a nan akwai adamamiko akwai harɗawa yaya eh, eh, ana magana manya-manyan kasuwanni ba na abin nan ba manyan garuruwa su ba a ce suna da kasuwanni tun da su ko kusan kowace rana ko da ke nan ma juma'a amma kasuwan hadu ya yi ba juma'a ba ce Ta gani waɗansu garuruwan za ka je ranar lahadi ma ba za ka iya wuce garin ba dole aka yi musu bypass to a lokacin laraba ba su yi sassu yi wannan ba yanzu inda aka zo aka tarwa ba a da irin su birnin gwari su fara da menene waɗannan harkokin kasuwancin ana yi za a yi su ƙarfi da yaji haka karya tattalin arzikin mutane wa amma sana'at amma sana'o'i fa fa kanu abadal umamin anha su larabawa su sun fi nesa daga cikin mutanen duniya kakaf gaba da ya kan maganan sana'a su dai ba su kasuwanci sai maganan kiwo kuma 'yan tsararru ne balle noma su kasansu daman ba ta noma ba ce yanzu ma yin kagalan mu daga a ce kilomita 100 kaga gona kilomita 100 na'urori ne suke musu aiki bari buga muku misali mafi sauki balarabe zai sayi mota zai zo ya je can ba a samu fikare ɗan najeriya ko ɗan nijar ya je ba zai iya barin motar na shekara guda ba wacce shekara in ya ji ta ba shi matsala kawai sai ya jefar da ita a wajen gongon ba ma zai tsare su ba zai sai sabuwa idan ya zo ya rasa wanda zai wanke masa mota ai da nan duk wanda yake tafiya saudiya yana gani inda ka je masallaci sallan isha'i da wajen kusan ko kuma da daddare ka je dawafi a kaba irin karfe 11 sha biyu za ka samu duk mutanenmu ne a manyan hanyoyi suna ta wanke motoci to shi in zo zai shiga mota da kura gaba da baya da abin nan kawai inda zai gani zai goge saboda tsabar lalaci gobe ma in yazo inda kawai zai abin nan zai goge to da yan dubu ɗaya ne ake bayarwa a wancan mota shi idan ya zo ya gada dama zai bada dubu biyu to mutumin da yake samun kuɗi irin wannan barkatai sai ka kamo shi ka dawo da shi Najeriya ba zai nemi hanyar da sai ya koma ba ai dole ne koma wanda in kai ne a Najeriya kan dubu ɗaya nan zai yi kwana uku baka baki ba kuna ta wallahi tallahi wallahi kwaman abu wai goge mota da kaɗe mota balarabe ba zai yi ba Ya sa ake samun masu wankin gida masu wanke wanke masu abin to kaga ko wannan duk wulakancin da za su yi maka dole ka hakura dole ka hakura Allah kyauta inda wajen sana'o'i ne su ina wannan ba layin su bane wa muzamu sana'atin lati kanat tujadu fil arabi mafiya yawan sana'o'in da ake samu a wajen larabawa min al-hiyakati wad dibaga na ainihin saƙa ne saƙa suke suna saƙa abubuwa kamar saƙa na gwado na kuma irin jakakkuna da abubuwan noma wadda ba da sai kuma dima eh, diman abubuwa ko da yake nan da ya kamata ya ce akwai wasu ga akwai kira sai dai ba su da yawa sai dai kawai abinda aka ce ko a madina waɗanda suke kira kamar cikin yahudawa ne wannan shi ya tada rikicin abin nan din banu nadir eh, da musulmi da wanda ba musulmi ba suna kai kira waje guda akwai wata yarinya ta je da hijabinta sai wani ya taka mata bayan ta ba musulmi ba ya ta dariya taka mata hijabinta sai ya zare to me yasa kuka mun wannan wulakanci kamar irin da yan iskar nan irin yara yan iskar nan to akwai musulmi a wajen me yasa kuka yi haka sai fada ya kaure falafa tun daga kan yara kuma sai koma wajen manya saboda sun yi wulakanci wa musulunci aka ce ba za a bar su ba karshe sai da annabi ya tada su kaf gaba da to a wajen makeri ne abin ya faru wa gairi ha kana fi ahalil yaman wal hira da sauransu sai dai kuma sun kasance kamar a mutanen yemen da alhira su ne mutanen sham in karanta a cikin bayan mashariki sham da da ya gefe sham da yake sham duk suna da yawa Na na'am kana fi dakilin jazira kai kun yana zira da yake ko da yake a cikin tsibirin larabawa akwai zira a shi ne noma Walhar da yan shuke shuke wa an'a da ainihin kiwon dabbobi da ɗan dama a waɗansu wurare wa kana nisa'ul arab sai dai matan larabawa kafa yaktagilna da Gilgaza? su kuma suna tagala ne da kadi na auduga yasa ke samun masu saƙa gwado na kayayyaki to a lokacin ma ba kowa ne za ga shi da riga da wando ba sai wani da wani ai eh, ko a kasan nan ma haka ne shekaru saba'in ko tamanin ko ɗari da suka wuce in ka ga mutum da riga da wando lafiyayya to ba karamin mutum bane balle ya ce yana da guda uku ko guda hudu wani za ka samu guda ɗaya da ita zai tafi gona zai je masallaci zai yi komai ranar juma'a ma da ita ce gwado da kibari kenan yanzu kuma sai ga shi nan sai ga mutum guda ne, yana da kaya sun kai hamsin kayan sawa kawai sun kai hamsin don baka gode wa Allah ba mai za ka yi Eh? lakin kana fil amti'a urdatan lil huru sai dai duk tarkacin kayayyakin da ake kerawa ana bidiro su ga yaki ne in yaki yazo duk zai tarwaba su wa kana al faqr saboda haka da talauci da yunwa wal'ura da tsiraici amman fil mujtama ya mamaye kusan ko ina yan tsiraru ne kawai suke jin daɗi wannan ya zama hakikanin capitalism din kenan eh to wannan shine jahiliya to sai dai na karke da zai kawo mana kafin ya da nasabun nabi sallallahu alaihi wa sallam shine ala kalas dabi'u mun ambaci waɗansu dabi'un da ba su da kyau a can baya a nan sai zai mana conclusion da kyawawan ɗabi'un larabawa wanda idan ba Allah ya taimake ka ba wani lokaci duk musuluncinka ba za ka iya yi ba sai in Allah ya taimake ka ne darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka bada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته